اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم ثلاثين جوة غوما وطن سول هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو دير حدود الأربعين دبو Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarikin sunayensa barin taya malaye abin nan daga bakin fila wayan nan rinkin safi ɗari uku da saba'in da hudu ah, an tsaya a kan ba magana ne ba saya da kayak kamu kena makanan Bau jabah wa alah wa ajalla ne ba abinda aka ce ya ilmu tunda eh, dan ka bar daga ma kai yadda shi an ba'ul mahabba son da ya fi amfani a cikin soye-soye duk son da yake mai amfani ne shi ne asalin so an halicci son ba saboda abun shi so ai wata halitta ce na Allah kaga wani abu ka so shi to wannan so ainihin wanda aka wanda ita kowanne so amfani a rayuwar ya son alal itilaki wannan kada ka tuga sai sai kaza kada ka tuga sai kaza duka wa aujabaha san da ita zamowa dole da mutum zai je lahira bai da wannan so ta bai don da yana daga cikin sharuɗan la ilaha illallah wa a'alaha wanda yafi dukkan so ɗaukaka wa ajallaha lamarin ƙarami ne amma in an duba su babba ne yadda duk ake ɗaukan abin ya wuce haka mahabbatu man jubilatil qulubu ala mahabbatihi son wanda aka halicce zukata a kansa su ka gyara shi kila ma ba da kai aka karatun ba ba zan yi wahala ban dai ba da kai aka yi ba to ka gyara ba kuma kana jina kawai son wanda an halicce zukata a kansa shi shine son wannan son Allah tunda inda mutum zai je lahira bai da irin wani son na daban ga Allah ba fa zai shiga aljanna ba duk da dai son shi kaɗai ba zai kai mutum ba sai ya haɗa da ibada saboda domin son Allah dole ne mutum a rayuwarsa ya zama ya fi son Allah a kan dukkan komai kuma mutum ne zai san yadda zai yi mai sauƙi ne ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa shi ina da wuya wanda Allah ya cire shi daga rabu abu sai ka fafasa yanzu ga kuɗi ana samun su ba a samu an daina neman su duk wata dubara kullum kwanan duniya ƙara dubara mutum yake in zai shiga kasuwa yau ya fito bai zo da kwandala ba sai ya fasa dubara to haka nan mutum zai saba ta wajen san Allah yadda kada ije lahira sai ya mayar da Allah ne ita soyuwa gare shi daga dukkan komai daga rayuwarsa yau da Allah ya ce tare wacce tirelan in ga sanan zuwa da gudu tare ta haka nake so ka zamo ba ka da maka da ka je ka tsaya kan dole ka taho kai maka tafi da gudu a hannu saboda haka Allah shi sai dai bai ce ba misali ne kawai wanda kan bai kuwa sai da kanan son wanda an halitta suka ta a kan sashi ka bayan ku sai manzon Allah in maka wani karatu da za a yi tunda ina da alaƙa don karatu ya kamata daga nan ya ga ɗauke shi saboda mun daɗe ba shi don man safan halinmu saboda karatun sarkasar yan karatun har zai da na fito da littafi na ake koma da shi na daddafa ne dai a kakkama na yin yi sallah da na gama sallah da littafi dole na sake koma da shi ciki to ko ba na jin yanzu ɗaya ɗaya ne kila an kafa mutane rabi ba su maimaita karatun nan ba rabi ya dai karatun nan na daɗi kuma gaskiya da su mutane sun zo daga ko'ana neman wannan abin da ke kuke kyan ta kafa ke tattakan wannan karatun don na da za a samu yan mashaki tunda karatu da za ka yi wannan ne za a ce masa karatun ka je ka karantar da shi ko karatun ka aiki da shi karatun ka karantar da kan ne kai aiki da shi ka ta duka guda biyu kana biya karatun nan ne da niyyar za ka je ka biya wa wani kuma zai maka tambayoyi kila in ya tafa ka a kwana zai maka tambayoyi da wurin ba tun da daga kai sai shi abin da ke jin kunya zai amayar maka da shi to kafa za ka biya daga nan to saboda haka nan kaga sai an fi son manzon Allah akan dukkan komai ita imanin ɗayan ku ba zai yi ba ma ba ki gaba ɗaya sai mutum ya sai annabi ya fi soyuwa a kansa daga rayuwarsa da iyayensa da kuma da kowa ba ka zama musulmi sai ka fi son annabi daga rayuwarka yana tsaya yana mutum ya zo in ya ga waya yana gudu yana barin wasa in waya ta waya mutu yana gudu ba ɗan fa masifa ta kan yi masifa kana karo a tafi da ka to amma masifa ba ta masifa ka cire ranka ka ba su da su yi to mutum imaninsa ba zai zama ba zai zama mai imani ba sai ya fi son manzon Allah daga yadda yake son kanfa ka dubo da yake sai sun kwatanta idan mutum kibiyoyi suka kare da suka kare kawai sai ya mayar da kansa garkuwa ga annabi ko gawar ce in ta tashi mutuwa ta mutu akan annabi ta inda ai ta faran gawar a yi ta faran gawar saboda son bai baka ga musu abu aka fara masa hannun dama aka fara hannun hagu shi tuta annabi ba zai je ba wasu je kafa yana rayu ya rike ta da cinyoyi ana cewa da ya mutu kifa kamar kanka a kife ke kamar yana jin kunya kada manzon Allah ya ganshi shi tutar nan ta faɗi hannunsa ya mutu kada annabi ya ga fiskar kwaya mutu ya rufe fiskar kwaya yana jin kunya ganin annabi wannan su ne ya manzon Allah to kaga ana son manzon Allah ina irin wannan so yaya Allah mahalikin manzon Allah yaya Allah wanda ya turo manzon Allah ko me ake a ce Allah ai an gama sai dai in mutum ya ce sai ka ya nuna ma Allah ke ce ka sau gobe ta a na kanka. amma in ba za ka babbi abin da mutum ke maka dan Allah ka ce an gama dauke kawai rayuwa ta Allah ke zama amma cuta ne yin da saboda haka nan shine son da ifi dukkan so girma shine son wanda an halittu suka kafa a kan shi wa fitratil khaliqa ala ta'alluhihi an an da halittu kansu an halitta halittu da bautan Allah don bautan Allah a zuciyar yara tana na zuciyar mutum wanke take a duniya ne ake koya maka din Allah a duniya ne ke koyon din Allah a duniya ne ya karbi shaɗan a duniya amma da za a bar mutum haka shi kaɗai sai zai tashi a kan Allah. Ta aiki kenan. ka bani ka yi game da ne kitau na rediyo ka kunna kai kana ta yi to kafin kana da wancan tamar za ka bani ta dai an da kaba biyu wallahu subhanahu wa yuhibbu li yuhibbu li dhatihi to min akbar shine Allah ta'ala Allah wanda tsarkinsa ya kai tsarki ana son shi ne saboda shi saboda shi ake shi min sa daga dukkan su cikin su shi Allah ana son shi ne saboda shi misal misali kana son ka kalmi saboda ne ki kare baka kafa amma kafa ka kana son ta saboda ne saboda kanka saboda akwai abin da kake son ki don zafin sa akwai abin da kake son ki don zai kai ka wurin inda kake so wannan su ce saboda ne muke son shi zai kai mu masallaci sama in ban da bada ta mace da Allah a fafa shi ma sai dai ka alurgi je mana gini da tun farko ran ka ka aiki ka kashe mana kan karya banza mu za mu da a fara su nufi kaga kai shi ne za mu dinga ma mu biyar sama a to ku bace muna so saboda zai kai mu sama inda wannan saman aljanna ce <laughs> ba zan ka tsallaka sai alaikwa a fara shi sai da saboda wasu ya kawo kada ya fara na ce mu faku sai babu wuri saboda kana ana san duk abun da kake so kana san shi ne saboda wani abu babu wani abu da za ka so shi saboda shi sai Allah shi Allah ana san shi ne don zafinsa don kyanki kawai kana san shi kar ka zo ka kula masa ido ka dinga kallon shi ya biya ka ya yi maka magana ka ji magana ka ji daɗinsa ƙarshe ba ka gani ba aljanna ta kan zama ba komai ba idan da aka je kallon Allah aljannan kare sai an sa kwato ana zai ce to fita shi kwato gida sai rana ya kawo sai to shi kenan to shi kenan sai rana ya kawo za a dawo a zai saboda Allah ana son shi ne saboda zafinsa ai kaga annabi Muhammadu ba don zafin sa ake son shi ba saboda kin halitta da Allah ya masa ake son shi ba illa dai za ka tsara ba don wani ƙarfi da yake da shi ake fanshi ba ba don taimakon da yake ba ana fanshi ne saboda jakadan Allah tsani ne zuwa ga Allah idan mutum ya so wani zafi saboda zafin kusan ya yi shirka ba ka son mace saboda zafin ta kana son ta ne don Allah don da don Allah ta duk matan ta karo ko nawa ka kashe ya ta nuna ba ruwanta da Allah sawa daga nan da ke to ni ma ba da nan in duk kaduna ya yanki ne ka bi kawai sai ba ja san Allah ita ma ba ka auren ka saboda kana da kuɗi za ka kai ta maka za ka kai ta ka sayo mata kayan alatu tufafi da menene da jufa-jufa da sauransu ba tana fanka da ba saboda jufa-jufan bai bal tana fanka ne don addinin ka daga ran da ka juye to jukin ka ta ɗaki ike tufafin da za ka zo lekin da za ka zo kuma ba rani wannan babu wanda zai zo tun da ba ka san Allah na mu ya fanka. inda mu'mina ce ba a son abu don zatinsa sai Allah kada ake son sa zon kai mata za ka hauta ne don addininta don ɗa'anta ga Allah Allah ba su saboda ɗa'an ga Allah don duk mai ɗa'a ga Allah za ta yi ɗa'a gare ka wanda ba za ta zauna sai ta nafila ta ta nafila an kai sallama ba za ta amsa ba Allah ya ce yi a sallama gare ki za ta yi azumi ta yi azumi ta yi karatun ƙwar'ani ta yi karatun ƙwar'ani in kai mata sallama ta taho wannan ba ta san Allah san da ba ta bi Allah ba inda tana jin Allah to dukkan kone za ta karya ta aikata shi abokai idan za ku so juna ku hau mutum saboda addini ran da idan na addini kana son ki saboda lazimi ne a masallaci duk yayin da za ka je aikata da ke a inda ta irin wannan zaka abota ka ke saboda na kyau Mas'ala duk da ta sahu ba na ya iya ba duk inda ka sahu ba ga ya wannan ya kai kokari kai abota ka ke saboda wannan amma ba za ka dinga fan shaidani ba wannan ba ka zama mushriki mushriki kai su ba dan Allah ba za ka so su saboda ijtihadinsa saboda kokarinsa ba saboda halittarsa ba halitta da ta yi masa na'am eh mutum ai ba zai iya ganuwa ne ba ga gan gari ta kace ba mu gane shi ba son Allah mu na fahimta za mu yi musu yanzu ai muskilan yadda ka san ina irin dan ne mai kamata shaytanin a wayan ku in an dan yayi nan ne nan ya zunguri nan ya zunguri nan ya zunguri nan yi kike ya tsaya sai ka ji kai ya ba ya samu hanya ba ya sake caka masa wani abu ya sake zabura in kai za a sai ya fada kullum ne ka ji a fara can fa za ka ji ya kama wani abu yana tsuwa a ciki to yanzu Allah ake neman yadda ake ya sa ai mu sannan ya tsallake su kan zuciyar mu ina wani ke lalube muke ta nemawa amma ga ayoyi ga hadisai ga da yanzu ne kila za mu fahimci eh Allah shi ne shi ne tushe duk wani sau kusan duniyar kanta halitta kanta menene ibada kanta ta gini da akan so tun kofin duniya ko da yi illa ko ya zama dan Allah ko ya zama dan wani Allah ba ka ganin ya farta ba ga wani yana haka da bugu zai je inda yake so ne wani kuma ya kula daga inda yake ko na sabon sai na nan haka wani ya nemi wuri ya zauna haka yake so son ne zama da shi a wurin illa ya zama daidai ko ya zama kuskure amma Allah ne kaɗai ake san shi don da in zai so ne an ta ne amfani to son Allah ne kaɗai sai abin da aka so shi saboda Allah shi ke nan magana a tun wata abin yaran da ana san don za su saboda Allah ne ke a so su Ita za su faɓa Allah ya basu baka gani ba wannan wanda yake kowa da adama wanki take ta rantse da abin da zai kake ta ba za ta ci ba za ta ci ba sai an ta haka bisa ya yi tawaya muhammadu in zai zai ci gaba da bi muhammadu to ba za ta ce ba ba za ta sha ba za ta mutu a rana abin da ne masa wanda ya kashe wasu ta kai ta fara kuma lafin larabawa suka ce ba ta yabo ana tsaye a rana ta kwana ta shi ta kwana je ya sami sai ce kin ba kin san an dama ba to wallahi ko dai in kin ga dama ki ci abinci in kuma za ki bari ki mutu sai da ki idan kina da rai dubu haka zan dinga kallon ran wannan wahala sai wahala ya fita saura ɗari tara da tasa'in da tara shi ma wannan ya fita ina kallon su za su fice kaf ah! ba zan kafin sa annabi Muhammad annabi Muhammad ya fi ko kan sa annabi Muhammad ba da za ta sake ba kamar iyaye la yu'minu ahadukum hatta yuhibba a akhihi a. Ah! ba shi ne ba wannan abin hata a kona a haɓa ilaihi min waladihi wa walidihi wannan fi ajma'i to bai yayi in ana magana kan manzon Allah yi yayi in ana magana kan Allah in ba don Allah ta so su yau yaushe ba su martaba su daga sai bayan ta Allah bayan ta manzon Allah sannan za ta zo shi manzon Allah sa fa aka mata kan son Allah Allah ta abudu illa iya rabbil walidaini nan manzon Allah na cikin nan abin ka ko ya yawa ya yi daidai ka da kayan da abin shi da kaɗan to da sun da yari da ya fito to haka yake amma ga wani sadaka mu kyauta dai ba ka kan sadaka wanda ya kashe baban kan manzon Allah wanki da yake gaba wanki baban nan da ya gaɗan ya hauka keke ya ba ta da mara ɗan a nan ko ya ko da takobi ya ba shi go ya sake rugo da takobi ya ba shi go haba na uku kawai ya aika shi layuwa saboda ya bar manzon Allah in ka bar manzon Allah kawai da wani mahaluki din ya bar manzon Allah zaka daga masa kafa ta sai da kana har bayan ya kashe shi ana iban gawa wasu arna da aka zo kan babai shi sai kalle shi aka kuma mala na kallon shi tun da shi magana za a ce sama da annabi Sulaiman yana muna haka dukkan komai ba yana tafiya ne haka sun da dakaro sun ce nasara saboda tsoron Allah ya koma gefe haka gaɓi mawaki in ka a fasara kawai idan sana kallo dama da hagu da aka zo kan uban ya san uban za a ɗauko tun da jingin da za a kai maimakon koma gindin ina ce ku tara gawa sun can kai ba ku ɗauko ne ba ta koyi nan ake za a yi maganar tarbiyya sai ka gamu a baya ka ga gawa wancan ma na tara gawa sun da shi ake tarawa maimakon a lokacin gadon fa a ce a daji ne ya cancanci a gaji an yi kwaɗa an ce nasara mai a filmi a gabayi a ɗaɗɗaure amma kuma da shi ake tara gawa wasu na idan Allah ku taimaka mana tsofaffi tsofaffi matafa matafa ku daina neman girma ku haƙura a yi aiki da ku ko ƙannan ku sa koyi wani abu ko ƴaƴan ku sa koyi wani abu amma a tashi ana aiki ka koma gefe saboda ƴaƴan da na ko saboda yaran ka na ciki ɗaliban ka ne ke ciki shi kenan sai ka sa wani wani wani shi in wurin aiki ake ba a shiga ta taka a shiga ake shiga ta taka in an zo da ban juma'a kai shiga ta taka amma in za ka je aiki ka zuwa da ka je aiki da dogon riga ka je aiki da niyya za ka yi aiki in ka je aiki da dogon za ka kai mata kaddari na ba ka shirya ba ka yi aiki ba ka je aiki a ganye za a yi dukkan komai in ka shi ka tafi ba za ka ɗauko wanda ya kamata an kyan dama za ka ce ko tsaya ka nuna ɗalibai ko tsaya ko tsaya ko tsaya amma mallan ka bari an yi ka tsaya ko tsaya ko tsaya a kwantare wannan abun din a kwantare wannan abun kana shiri ka fara shiga ciki a zanka kwacan a cikin ka dinga ɗibar kana zuba musu waje don kake mutum amma in ba ka ba malam mutum mutum ne kake sai dai in ba ku gane wannan karatun ba sai dai ba gane karatun da ake ba sau da kana lokacin da za a ɗauki wannan dawa ya kalle shi sai dai na ka kalle shi haka yake yaya ka ji wani abu ne a zuciyarka ita ba ka wani abin da nake tunani a kanki na fanki ne haziki ne ban yi zaton hazikancin zai ba su mutu a kafin ba ba na da za mu kashe shi ne ba na fanki ina da kwakwalwa yana da fasaha to amma muskilan yau ga fasaha fasaha ba shi a mutu kafin ba na da za mu kashe shi ne ba abdullahi bin ubayy bin salul ɗayan shi ma ana masa abdullahi abdullahi bin abdullahi bin ubayy bin salul shi zo ta samu baban ki ya samu annabi ke ana ta ce sai ku ce ana ta magana akan wannan dattijo ana ta magana hankalin duka ana tunanin kila za a kashe shi manzo Allah hanyar da za a bi wajen kake shi a bani izini kawai ni ne ke gidansa in je in ga kawo kan fadda maka shi ka tabbatar ba wata ƙasa na tura ki ba kan zan tsakanta maka ce tabbas shi ne ka kalle shi da kyau wannan shi ne abdullahi bin ubay ke shi da abdullahi bin sai zan kawo maka kai ya ce a ah, shi gaba da kyau ta kama fa sai dai gaba kai kafircin sa ba son Allah son son manzon Allah malam sai an jar to ballantana kuwa son Allah na sama da nashi Na ka yi abubakar yanzu shi ke nan an mana matashi a nan kama annal adawata asluha al bugudu kamar yadda ka san adawa tushen ta siyayya ke in kaga wani da wani ana abuna to wata kiyayya ke tushen ta in ba wannan kiyan aka cire ba ba za su daina ba sai dai idan suna da imani imani kan shiga ya kone wannan kiyan ta jahiliya hmm. eh? ban ji ba ba abun da na baro nan ne sakin gari ka zo kwaron nan me wala ya to gaskiya ne ni ma na yadda na yadda ga alama ta na fa na fa ta gyara da ga wani mutum ma ka gyara ma ka gyara ke ni ma manta ba yi gyara ba ni ma mantawa na yi inda za ka gano manta na yi na yi na toke abun a littafi na gaba ne na sake ɗauko shi na kawo saboda ka nan ma ba ka gano gyaran ba nan to ni ma tsakanin da Allah ya ba alama kuma za ka ba ka leƙa su na ga alama da zuna makanci na fa alama inda za ta fi amma kuma yana sa kwanan wata a ƙasa da wurin ya gami kuma rufin kula ta ce ɗan kuma yanayin baku walwulayatu asluha alhabbu fala ka illa bi hubbi goyon baya kenan ko jikin kan juna tushen ko kyau fala to. ba a samun goyon baya illa bi hubbi sai in ana so shi kenan kaman kaga yana ce muku ba a lokacin kaman karatun ma an daga shi kama annal adawata asluha al-bughd wallahu waliyyul ladina amanu Allah shine majibincin masu imani makoyansu wahum awliya'u su masu ne masoyansa Allah na taimakonsu na agaza musu na kare su su kuma suna fan Allah suna ɗa'a ga Allah fahim yuwalunahu suna jikintansa bi mahabbatihim dahu saboda soyayyar da suke masa wa huwa yuwalihim shi ma yana taimakon su yana tsaya masu yana kare su bi mahabbatihi mu saboda soyayya sa da yake masu ina ma mun san wannan inda mutum ya san gaibi ya ga yadda Allah yake son sa malam da bai ta dalaba sai dai muna gidan jarrabawa ba wanda zai san wannan sai dai wanda karanta alqur'ani wanda alƙur'anin ma kila sai da bayani an kara maka wuraren irin yadda wannan bayan Allah suka yi ba shi kana ne rubuta wannan ba don da muka karanta so a muktasar min hadil qasid da bayani wa huwa yuwalihi bi mahabbatihi lahum fallahu yuwali abdahu almu'mina Allah na jikin tambawan sa mu'mini bi hasabi mahabbatihi lahu ainihin daidai yadda yake son shi wallahu yuwali abdahul almu'mina bi hasabi mahabbatihi lahu daidai da soyayyar mu'minin nan da Allah yadda kake son shi haka zai abu na dinka bi kadari ma ta ta'anna tanalu ma ta tamanna in da mutum ya saka yau ka ga yadda 'yan siyasa ke son yan siyasa kaga su kusan mutuwa a kan wani wasu kai ɗan ya ma ba su san shi ba ɗan yanzu mutumin da kawai ya janyo daga abuja ya hawo keke zuwa a daga lagos ne ya hawo keke zuwa abuja saboda mutum a ƙasa ne ma ku ba ma keke ne ba daga abuja ya taho a ƙasa ga dabbobin daji ga zuwa ga yan fashi dawa wane ne amma shi ya zo abuja a kafa da mutum kaga wannan so ya zama son wani annabi son sa da zafin sa yake don in ka biya saboda ne kake fanki kawai yana burge shi saboda son ɗan siyasa mai tuyan wasai ta ɗauki miliyan ɗari ɗaya miliyan ɗaya ta tara da kuriya ta tara wannan ƙwarar ta ɗauka ta ba ta ba wa ta ba wa ɗan siyasa da bai san ta ba ba ta san ki ba amma ba za ta iya ba da miliyan ɗaya ɗin nan saboda manzon Allah ba don manzon Allah ga ayyukansa nan an kafa yi aikin yin ba sallatai a dalilin aikin yin makarantar alkur'ani a gari aikin koyar da ƴaƴan jama'a gari aiki ne na mazan Allah ya mutu sai magadan shi annabawa to ga wuraren na, inda duk zaka ga masallaci ta gani abun tausayi musamman yake bangarori mu da shi a kafa gidaje kan tuma kan kan makama amma masallaci na tsogana a kafa ina an share an gyara an dafa itatuwa wuri na walwala wuri na shaiki ana karka yadda ake ga fito gwanin ban sha'awa amma masallaci sai ka gan shi duhu karfe goma yi yawa an kaje masallaci da an ka ga wuri ya bar duhu to masallaci to sallahu dai yuwali abdahu almu'mina bihasabi mahabbatihi lahu ولهذا أنكر سبحانه ولن يسعى الله ينون الإنسى على من اتخذ من دونه أولياء على من اتخذ أولياء من دونه أكم وند يدعوكي وني وند إكيسو وند الله سو إبادة لي بخلاف من والى أولياءه وانا سعبان وند يجب إنك وليا الله nan kada mu yi nisa ka gane wani abu ma'ana eh, Allah ta'ala ya nuna tsirfa fa innahu lam ya ba na ne ba wal habari ko wal an kara subhanahu Allah ya nuna kinsa alaman man ittakaza awliya min dunihi wannan da lafi man wala auliya abu wanda goyi bayan waliyansa suwaye waliyan Allah a lara asiri annabi Muhammadu kaga in ka so annabi Muhammadu baka fa wani Allah ba Allah kake so Allah kana son shi ne zai shi da kadan Allah ne in kafo bayan Allah auliya Allah masu bautan Allah masu da'a ga Allah masu aiki a musulunci idan so su Allah kaso don ba ka so su ba sai saboda aikin su inda za su da aka sa daga aikin da suke wa Allah kama sai ka ji sun fita raka man wala auliya fa innahu shi wanda igoyi bayan waliyan Allah yake son waliyan Allah lam yattakhidhum min dunihi bai rike su kuma bayan Allah ba ya rike su ne saboda Allah bal muwalatuhu goyon bayan sa lahum min tamami muwalati ilahi ku gane wannan tunda za ka yanke in an ce ana son wani wa me yake da suna ba za a so wani Allah ba ai ga ana son malamai ana son masu addini ana son masu bikinka ana ana kiran abubakar za ka ji malam ga jikin ka tashi ce saboda son da ike manzon Allah ana kai sabon manzon Allah ga baki ɗaya sai ka rasa inda za ka fatan ka saboda suna son manzon Allah za ka ta san su ana kiran Abu da ko Abu sai ka masa Allah ya ko Abu zai ka ta Allah ya tsire masa sanda ya ce mutuncin manzon Allah ya watsa babban Allah kashi ya watsa maka ba kaje ka in dai kai mutum ne kana da zuciya ainihin sai kai kamar ina ma yanzu ne ka sami shi ka sa kuma shi ku mutum hako daga nan ma kan ka sake rayuwa to sai sai akwai ma ai idan sa yanzu ka ta kuma su ko kada ankara, kara ala man sawwa bainahu wa bain ghairihi Allah ya nuna kirsa akan wanda ya daidaita tsakaninsa da tsakanin wanansa ainihin fil mahabbati wajen wannan son yaya wanda ya kan ganin Allah sama da Allah idan ka daidaita son mutum ne daidaita shi da son Allah wala ya zama shirki yaya ya fi son wani Allah kan Allah za ka ga da yaran juma'a daga mutum saboda kan kuɗi saboda kan shahol ya kai ki zuwa masallacin juma'a da wuri har ka ga sai daga baya zai zo a kullum ya fi bidaran kullum a baya sai wani mutane sun fara sace ake kai har yanzu bariki ne ake haka wani yaro ya je ya yi azumi a kamar yake ya ce malam na da masallacin su yadda kake gaya mana kamar yadda ke fa kafin sha biyu masallacin ya cika kuma an san da ya yi sallar nan ba sai karfe biyu masallaci zai cika mutane suna zaune a rana sun son sai karfe biyu za a yi sallar mu kuwa sai ka ga irin yadda har lallan hadina ma da na yi mamaki aka ce wai lallan hadina me ya fashe ka biyu ya kai maganan gaba ɗaya su canja oba shi ya mutu ya kone gari nan gaba da aka ya ba inda ke ya murai ke sayarwa kiristoci su kuma ba za su bude albahari ba dole sai aka ce to yanzu ba za a gyara wutan nan ba sai wasu gani duk inda ka san za a je za a je a yi mutum waya ana roƙonsa eh, to hausa ne mai allah annabi don allah ya zo ya taimaka ko ba zai buɗe ba ya buɗe ya ɗauko guda ɗaya ya sayar da shi ko da zai fara kuɗi saboda ta a ah, yau lahi shi ba zai buɗe shagonsa ba ko da zai iya raɓewa ya zo ko da union din ana cewa union ce suke da ita zai iya raɓawa tun da galibanin su a kwarta su suke haka kawai ne za ka kama ka eh, in ka shiga eh, shagonka ai sai ka da ka buɗe kana sa da ka shiga mana ka zubo shi a buhu ka fito da shi amma ke shi ba zai sayar ba in in ya shiga da ya fito da shi to ai Allah na ganin sa da kan ba zai yi da sai sun goma dukkan kore musulmai wai kun ji wannan magana ko da yake ba dukan ku ne ba ko kila wasu ya ce tun da nan bara nawa ne wanda suke za su cika masallacin ba za su ko wanda masallacin ba na gari za ka fita ba za ka iya gano yin jima'a ne ba a ce ka da wannan shagon musulmi ne a rufe wancan shagon sa ne a rufe daga goma a ce wannan shagon sa a rufe wannan shagon sa a rufe wannan kai ba a son Allah ba a son manzon Allah ba a son kuma addinin musulunci ko kuma mun jahilci daidai mu wanda kan ce ba a nuna mana haka ba kuma duk irin wannan karatun da ake a ɗan lungo ake yin sa don ya dace ake kusan masallatai ana yin irin wannan karatun don ba karatu ne na zaure na abun nan ba karatun da kamata kowa ya san wannan karatun ɗin Ka zama mun kawo da su kasan mu son Allah nan ta inda za mu tashi mai son Allah ba son son Allah nan kwana ba ya ce ce me muna kukan zuci muna son ta zuci ne hatta kawa hakuna ce na. kariya kake لو كان هنا تقوى لرأينا علاماتها وأماراتها ta أن تكذب كلمة حق تقول أما أنت تريد بها الباطل لو كان في قلبك تقوى لرأينا أماراتها في الخارج سو كان يا كما من هو بينه وبين غيره في المحبة وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ من دون الله أندادا يا ترى الله أما إن كيشير الله يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وأخبر ألا يا بعد الأباري عمن سوى بينه وبين الأنداد wanda duk daidaita tsakaninsa da tsakanin gumaka ko duk abin da ya sa ka ba Allah kishiyar Allah ne fil mahammatu idan mutum ya fi son sa, ya fi son kaza musamman dai maganar kasuwancin wancan magana da muka ɗauko أنهم أن يقولون يقولون في النار ذات بيان أوتار لمعبودهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين تالله تو والله كنا إن كنا في ضلال مبين ممكن تنتهي bayyanannen fata yanzu za ka iske in aka yi taro abun bakin cikin wani lokacin har taron addini sai ka ta an ba Allah saboda taron taron siyasa taron kwallo taron menene nadir za a ce lokacin sallah ya yi sallah kai hatta wani lokaci taron gwamnati taron mutum ka samu ya kai ta ah, ranar juma ana mutum don haka nan juma mu bari ma je inda ake a karshe ina ne inda ke yi shakka mu je mu yi wa sallah saboda aikin ya fi kafin Allah ya kawo lokacin da za ke sa an ba da hoto yanzu yanzu inda akwai son Allah to kaga da an ga alama an san an yi to wani abu an kawo wanda za a yi amfani da shi duk mutumin da yake alkhairi ya kamata amfani da shi dama ce ta samu amma ba a nuna wani canji an yi hutun juma'a ba ba a nuna wani canji ba duk da ake zuwa masallatai haka ake zuwa su ba wani canji yadda ake fafutuka wajen neman kuɗi haka ake fafutuka kanna wajen neman kuɗi babu wani canji da aka samu na alama a samu ranar juma'a ba kai eh? babu babu wani alama da zai nuna e lalle gidan zuba ba kamar da ne ba yanzu ka gama aikata suna ta wasa wasa suna nan yanzu ranar juma'a sun zo sun haɗu daga nan attajirai ma ya kaga yan karo za su je ka hari ba kuma wurin mutane zahabal umaru bin ujuri albashin kuna nan sallah ko ku yi sallar da muke sallah ku yi mene da dama muna fama ku kuna can wajen aiki muna riga ku mu zai mu zan samu tazihin da za mu yi salati ga manzon Allah mu samu raƙuma mu samu menene yanzu kuma raƙuma kuke nema a ja za ka yi lullahi yi man yasha to amma babu wani bambanci ba ka sanin mene kuma muna cike da ma'aikatar tallahi in kunna lafi dalalin mubin إذ نسويكم برب العالمين لو كتن دا مكي ديلي تاكل وجبين سلوكي الشوارع وبهذا التوحيد في المحبة دوانا كأيسا أو جنسو معنى كأيسا الله دخو توحيد المحبة توحيد في المحبة يا بك جنبا معنى توحيد أبو نمي هو kudi ma ana Aa ka kaɗe ka aljihun ka duk inda ka zura ma kuɗi buhu ɗaya ne duk inda ka zura masa kuɗi buhu ɗaya da ya ka ba mai kwace masa wani ba hanya to ka tara son ka ga Allah ai wannan na nuna ma fa'idar tauhidi ka tara komai na ga Allah hmm. wannan ai kan ya aikin sa, akwai uzuri ai wanda bai ida gona sa gonan ita ma ya raya ta in an ce gona mutum yana gona yana noma kawai lokacin cin abincin ne sai je kwana kiran sallah mai wancan gona ya gangaro mai wannan gona ya gangaro ko kuma ka yi kiran sallah ka je ka samu makwacinka ka lage mana sallah ko malam yi mana sallah ya kai za ka yi sallah a kai za ka yi sallah ko ka yi gobe an kundin ya yi kenan kana kiwon shanu ba sai ka baro shanu ba har kan wani dutse ka falla karan sallah kila ranar ka ba yake na binne tun da ba wani aljani babu wani dutse babu wani kadangare ba wani dabba ba wani kiyaki da ke dajin nan ba wani gwano ba wani suri ba wata gara in ka Allah kiran sallah gobe kiyama sai sun ce sun gaban Allah sun ce mun ji wannan ya kira sallah suna ke daga a dawa binni sai ka san bata san sai dai ran juma'a to ran juma'a ran nan kan sai aka ba aiki ka dawo binni ita da banki amma wannan ayi da ku jakin ku can kuna iya ku biyu kuna yin me in ma ka duba ka duba ba ka kai ka ke sallah ban ka wurin ba ha ana kai dan kai kiran sallah ainihin ka zo kai kama kai sallah mala'iku manya manya kaman duwatsu su zo su bi ka sallah an ka ce gairin mabdubi alaihim wa rabbani za su ce amin sai na ke neman ka da shi a yau ka ce ga aiki ce to bari kila ko za ka yi jaji saboda aiki ko za ka yi kaza wannan to na kai wani abu kai kaɗai ne kwallin kwallin ka za ta yi samun ka mai wa an zala ala arsala arsala Allah subhanahu jami'a rasulihi Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko gaba ɗayan manzanninsa wa anzala jami'a kutubihi wa aqadat alayhi da'watuhu da'watu da'watu jami'ir rasuli, kiran manzonin Allah gaba ɗaya ta hadu alaihi wa wassalam min awwalihim ila akhirihim gaba ɗaya akan wannan son Allah wali ajalihi khalaqat as-samawati kai saboda son Allah aka halice zama da kafa saboda wannan so ta wannan so aka halitta aljannatu wannan alal jannata li ahlihi aka sanya aljanna da ma'abota so Kuma للمشركين كما tauhidi تauhidi والنار للمشركين به wafihi a nan a cikin wannan da aka sama nabiyu sallallahu alaihi wa sallam annabi ya rantse annahu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nafi ajma'i babu ɗayan ku da zai yi imani sai ya kai martabar da hatta akuna habba ilayhi in fi soyuwa a wurinsa daga 'ya'yansu Ni yayan ka suka rabu da manzo Allah ka rabu da su yanzu ka tafiya ku zai idan Umar yayan sa hadisi da ya saba wa yi ne masa kore yana karantar da mutane da ce kada ku hana ku yanzu Allah ɗakunan Allah da ya gaya mana haka dan sai tashi ce ce da nan na uhunna mu ka ga mu ba ba ma bar mata ta je masallaci ba da kishi in ce annabi ya ce ka ce kaza fa tabbahu tabbat ya zazzage shi zagin da ba a taɓa ni irin wannan zagin ba nan na ke ta wani lokacin ta ɓaci ana yin zagi ai ba daɗi ne ka ta yawan yin sana aka ce ko ba gaira da ka bar ka taɓa manzon Allah ba za a yi zagi ba ya zagi da ganin ya koyi shi daga gidan har ya mutu zai magana da shi kai za ka fito na fito da kalan mazan Allah kaga wannan ya fi son manzon Allah da ganan shi ba wani da iyayensa an kamsa irin wannan a baya wannan fi ne da mutanen duniya gaba daya fa kaifa bi mahabbatir rabbi kun ga wannan manzon Allah kenan ana son shi ne saboda Allah me ya tsammanin ka san ubangiji can da jalalu wa qala li umar annabi kenan ya faɗi wa umar rabi ibn al-khattab radiyallahu anhu la hatta akuna ahabba ilayka min nafsi يعني عمر معنى ما جانا نتياته النبي والله يا رسول الله كي كفي سويوا أورينا عدوين أن قبضة إن بارين أبا إيكي فينا بقى كيوا تب إيه حتى أكون أحب إليك سيئ ناتي سويوا لديك لكرا يوانك إن ذاك غموتوا أتاظوا ذاك أوكي متانيتوا كفارة كتاسة أوكي كفو مزان الله shi ne mai son manzon Allah bai kana son manzon Allah ka gudu kana son manzon Allah ka bar aikin manzon Allah ana aikin manzon Allah ma'ana ba aikin gidansa ne ba shi ne shugaban wannan aikin kai kuma ka tafi ayi malam da fajar la ahla hatta akuna habba ilai sai na fi soyuwa a wurinka daga rayuwanka sai ce to yanzu wallahi kai ka fi soyuwa rayuwa kai ka fi soyuwa a wuri na daga rayuwa na har ka duba ai tun daga wannan lokacin ya yake kafa ta kafar manzon Allah babu maganan yana da wuri ba maganan yana da kaza yaya manzon Allah zai fita sai dole mu fita da za mu bari ba wani abu je ka shi ta لا تؤمنوا حتى تصل محبتك سيصنك يا كي مرتب مصنك قالين إن جاء النبي صلى إلى هذه الجانة جماعة فإذا كان النبي أولى بنا من أنفسنا إذا النبي يا في cancanta a wurinmu daga محمد إذا كان النبي أولى بنا bil mahabbat min anfusina manzan Allah ya fi cancanta soyuwa ainihin daga rayukanmu wala wazini haka abin da sai ke bukata kazan aka ce ko yana nuna wani abin kana son abu za ka yi wani abu na nuna son ra'a ce za a faci cikin wurin tsayawa ya rubuta rubutun nan izin rubutun su na asali أفليس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره أولى بمحبته وعبادته من أنفسه سكتتم هذا الشيء كيف معنا قرأتم تعيش وضعي بس ما يوضع أعبر وأبوري ko da ne ke ce in ke ka za to ya kamata yanzu ka gadi ke? Eh? sai ka tambaye ka to yanzu kai kuwa me yake soyuwa a gare ka kai je ka yi abun nan za ka ga rayuwar ka tafi soyuwa a gare ka daga annabi sai da kafa da baki don kafin ka amfani annabi ɗaya ka amfani kanka goma kafin ka amfani annabi ɗaya ka amfani iyalanka ɗari kafin ka amfani addinin musulunci shine ka amfani annabi ka amfani ainihin da iyayenka da batanka da 'ya'yanka ɗari kila a ƙarshe a ɗari ne za ka finci na ɗaya rayuwar kama ka fifita rayuwar ka rayuwar annabi kan addinin da annabi ya rubuta. in kai haka bai yi to me tsamanin ga Allah sai ku yi ko za ku dage ku gane ne muku magana bai da fasaha da za ku bari don da ni ya ga bai da zan yi muku wannan bayani eh an gane to sannan kuma an gane ana auna shi kuna ɗauko rayuwar muku Allah saboda Allah haka za mu wannan adiri saboda Allah a haka yanzu za mu mutu mu je muna neman aljanna don Allah jama'a a wannan rayuwar mu duk burin mu ƴaƴan mu ne duk burin mu matan mu ne duk burin mu menene ɗin mu ne ƴan uwan mu ne hatta mutum ya fi fifi ta ya kyautata wa jama'a da kyautata wa dinin Allah yawan malamai ne ke cewa da ka taimaki addini ka zo ka in ka gina masallaci ka gina malamai ba ka gina wa kaɗan magana ce magana in ka ɗauka ba malam wani ɗan wannan ne cikin nan yake kasan da masallaci ta faɗi ita ce da abu shi yana kusan kuka yana ta yanzu saboda Allah yanzu ka san gannan da ta gidajen mu ne haka mutum zai bata duk wanda ka san zaka ta faɗi yanzu zai koma gida sun yi da ka mu haka za mu zauna ba za mu tar da kasan kasan dakin Allah ba ya yi magana aka yi irin cimbin cimbin ce ni zai gaskiya amma ba za ku bayar baka dubu da wannan mai ke dubu ba wannan mai ke dubu ba wannan mai ke dubu ba kafin na ji masu ga dubu hamsin sun haɗu to ka ga za a fara haƙewa a fara aiki za a za a yana makanta Limamin mai ke ce to gaskiya jama'a ba fa katanga ce ɗaya ta faɗi ba a duba malamai ma. ba haka muke ba? shi ya bari tunda a yanzu wannan kuɗin da aka tsaro na ina iya zuwa ranta bayan Allah malam son Allah ba akwai tambaya son da muke wa manzon Allah akwai tambaya ai kaga yanzu an ce rikon sauki yayi ya wace ba mutum so iyayensa ya kyautata wa iyayensa kafin sun iyaye ba wani kafin iyaye ba akwai Allah na nan ba ba akwai manzon Allah na nan ba ko kuma a ce ka ba wa iyaye hakkin su kafin ka ba wa iyayen hakkin sai aka kamata ka ba wa Allah hakki in ka ba Allah ka zaba ka ba wa iyayen hakki hakkin Allah na gaban hakkin iyaye hakkin manzon Allah na gaban hakkin iyaye hakkin addinin ka na gaban hakkin iyaye daga nan za ta zama lokacin yayi na ma fassara ne ko jira kana tsaya sai da karatu min abu na yira na ce ko ya kuri la tu'minu imani ba zai tabbata ba a a mai ke kira ce a walai ne a falai sarrabu shin ubangiji jalla jalaluhu ubangiji ta a asma'uhu wanda tsarkin sai sun tsarkaku wata bayar kasmu sa ya yi albarka wata ala jaddu sa ya girmama wala ilaha gairuhu yanzu shi ubangiji ne wannan girma bai kasance da auladi bi muhabbatihi Ani ya fi cancanta da son wa ibadatihi min anfusihim daga mutane ba ko ce bala ba tun da tabbayar da na bada alaita ne an fala da Allahun bukara ko fa duba don ya ga wannan akwai fatula wa kulla ma mannahu ila abdihi al yad'uhu ila mahabbati mimma yuhibbu al-abd wa yakrahu ainihin يحب الله يحب العبد وكلما منه ما في كرر في كلام الله لباك وكفر كان ما ما منه وكلما منه دك أبن الله يا باير يقاراتي إلى من إلى عبده المؤمن wannan abun ya da'uhu yana kiran bawan nan ilal mahabbati zuwa gaban Allah mimma yuhibbul abdu wanda abu abawa ke so a bashi da Allah ya bawa abu bawa irin abu da yake so ba kana son fatan ka nafu kana son idan ka yi kwani kana son kunnan ka gasa yana ji kana son ka samu lafiya kana son ka samu gaba kuma ba mai baka abun da ai ba ba wanda ya baka abun da kamar ka Allah ne to kaga kenan za a ce wa kulla ma manna هو ila abdihi almu'min duk abubuwan da Allah ya kyautar da su zuwa ga bawansa ya da'uhu ila mahabbati yana kiran shi zuwa ga son mimma yuhibbul abdu abubuwan da bawa ke so wa ya karahu ko yake kin shi fa wa man'uhu wa mu'afatuhu wa ibtila'uhu wa qabduhu wa baqtuhu wa adaluhu wa ainihin وعدله وفضله وأمانته وإحياؤه آه، إيه، وإحياؤه ولطفه وبره ورحمته ولسانه وستره عفوه وظلمه وصبره على عبده واستجابته لدعوته وكشف كربه وإجافة لحظته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه بل ما أجناه التاب عنه من جميع الوجوه كل ذلك داعي إلى القلوب إلى تعلمه ومحبته duka wayannan abubuwa ba ka kashi yake ba ka kuma ba zai na bukata gare ka wani ya zo na bayar da ka sauki ki sama da kowa ana zuwa kana fara sai ka mutum ya ci arzikin Allah ya manta da Allah yi amfani da kafafuwan da Allah ya masa ya manta da addinin Allah yi amfani da idan da Allah ya bashi ya manta da Allah yi amfani da hannunsa da aka halitta masa wajen rayuwarsa ya manta da Allah hayi bawa bai da mutunci mutum bai da mutunci dukkan abubuwan da Allah ya bayar wanda mai mimma yi jibbu hulɓar da wa ya karahu ma'ana abin da Allah ya bayar bawa yana son shi ko yana kin shi ko yana kin shi duka daga Allah ne shi da amin aukuda fa'aɓa uku kyautar fa a zarina daga abin da mutum ya ke so wanda ku hana shi kaga duk daga Allah ne akan bashi inda kyautan za ta fi kyau a gare shi akan hana shi inda wannan abu ne maka illa ko fa da mu'afatuhu da bayan da lafiyarsa bayan da lafiyar jiki lafiyar gari wattila da jarrabawarsa wa qabduhu da karbewa arzikinsa ko mulkinsa wa bastahu da shimfiɗawansa wa adalahu da adalcinsa kun san adalcin Allah kai a yi maka abin da kai a saka maka daidai yadda kai shi ne adalci wa fadlahu da kyautarsa kaga adali sakamakon kafiri kafiri ana saka masa yadda ya yi shi kuma mini kyauta ake masa idan an biya shi kan abin da ya yi maka ya yi maka fakaya da fadalu amma shi ko yi sai a hukunta shi da adal. a yi mata yadda yi amma mumini fallu ne don haka jahannama ba kafi ya cancanci jahannama don bai bi Allah ba shi ko mumini da shi da yi ya bi Allah amma bai da abin da zai kai shi aljanna sai ya ba shi aljanna kyauta sau da ɗaya kawai wa amanatuhu da amanarsa aminta amintar amintarwarsa wa ya da rayawansa wa lutfuhu da tausasawansa duka Allah wa barruhu da kyautarsa wa rahmatuhu wa ihsanuhu da baiwarsa wa sitaru ga rufe nan yanzu da muke zauna na da za a tona asirin abin da muke aikatawa kafin a fara tona mutum ya kuma ce zai bari a bari amma Allah ya rufa mana asiri sa duka da kana ke ne mu ba dama ka ce wancan na banza ne ta ina idan ka sani Allah ya rufa masa asiri ya Allah yadda ka rufa mana asiri a duniya ka rufa mana alahira mu sikiro don wannan rufa asiri ni'ima ce wa abu da yafiyansa wa hilmuhu da kyalewansa wa sabruhu da haƙurinsa ala abdihi wa ijabatuhu da amsa amsawa da du'a'ihi in ba Allah ba baka nema bawa ba ya biyo ka har Allah ya kan biyo mu har gida har nan duniyan yake zuwa wurin mu da su ba ni na ina ne roƙon an ba ina ne neman gafarar masa gafara ina mai neman afuwa ba ta afuwa kullum sai ya zo har ta yake ya tsoro manzanni ga karatu an mana ga menene an mana an tsoro an nuna mana komai amma duk da haka sai yi ta inda daga nan in muka tura za a tafi da ma'aikata da suke ɗaukar ibada su kai masa wanda ko ba su aiki da shi a san ibadan amma ka dubi yanzu ko ma'aikatan nan da suke mana ka dubi in ka sayo kayan alaidar kafin zo kano ka kuce ainihin na na yawan kiran kano to na fafa kafin ya zo kaduna nawa za ka kashi da kaya ya sauka daga kafan waje kwantar ka to kafin ka kawo ta kaduna amma ko yanzu kawai da ya fi ka kai sallar idan ka fi sallar nan yanzu nan mala'iku ran zo su farka ta kawai su tsaga su kai ba a ba su komai wanda ainihin ai kaga da ya kamata biya za mu dinga ka yi aikin yanzu ya gani ba in ka tura kuɗin ka daga nan zuwa birnin gwari ke fara ka tura sai kun tsabbanci ne wani abu danne danne za su yi na kwaron ya je ya yi zaton an yi da gaskiya ne amma ka wala da turawa amma daga mala'ikun nan su zo su na su tara ayyukanmu na rana su tara ayyukanmu na dare su tara menene din mu duk da suna hada har da marasa kyau su zo su ɗiba su tafi inda za su bar mana su a nan kan gobe kiyama ko au ba za a yi mana ba su bari ɗaya salwanta la yi ba kabira wala kabira illa katabuha a karkata a kai wa Allah to wa'in nan mala'iku ake so ku biya kuɗin ma'aikata taɓe wannan fitarren kofar da zai tsada daga nan zuwa sama nawa ku za a biya eh? kasa sai kudin kudin ba kwallon za ta biya kudin sabulu ba kayan sai gari sai sai za ka biya kafin a kai maka su kyau ina jin ba mu taɓa tunani a kan haka ba da maka zuwa zai kwasa za su kwasa su rubuta su yi menene bai kire ladar rubutun ba yanzu ka duba ka da kowane kwamfansa ya zo duba maka shago ya karanta shago ya tsara maka nawa ba ka biya shi su karɓa su je su kai sannan wannan duk bai yi sama Allah saboda sai biyu ya zo wajen ɗaya bisa ukun dare ya tsakko duniya na kai na mai roƙona in ba yanzu haka da dama mu je ba mu roƙi komai ba mun ma gaba da lokacin banda za a duba mutum a ce abin a yi bincike mu yi wa kanmu wazi a tsakani da Allah wani ka tuna jiya da lokacin yi tsakani da Allah wani ka roƙi Allah mu yi wa kanmu hisabi da ne don ɗaukar nan da ake ba sai mu ƙarshe sai ka samu rabin masallacin nan ba su yi ba tare da su ba sunan a lokacin ma yake na fan hadisin na karanta hadisi na ma karanta da shi amma tsakani da Allah ni ban yi komai ba shafa'i da wani ma a daddafi aiki ballata na haɗin zauna ni tunanin yanzu Allah na kusa yana neman gafara ina neman gafara don na yi kaza na yi kaza ina mai neman in ba shi gaskiya ina neman kaza a lahira ina neman kaza a duniya kaba ma ya gaskara ya faskara ga ma wani ciwo na damuna in ka gaya masa gidan dona a a menene ina ka ƙara min lafiyan ido na don ina yin karatu da idon ɗin ka ƙara min lafiyan ba kawai sai dai ya zo ya tafi ma mun yi ma da shi da bakka ta da mu masu imanin kai ake magana fala abdi wa ijabatihi bi du'a'ihi da amsa du'a'insa wa kashfi karbihi da yaye masa damuwa yana iya yi wa ka shigo masallacin na hankalinka a tashi zuciyarka kafin a gaba kasuwan ka ji hawa ce ya yi wace masu Allah wa ijatati lahafatihi da taimakawa wahalansa da ya shiga wa tafriji kurbatihi da yaye masa bakin cikinsa min gairi hajata minhu kuma Allah bai da bukata gare shi ko dan kai wa ijiya kana bukata gare shi dan kai wa mata ka dinki kana bukata daga gare shi dan ka tayi an Allah kawo an gongo ga eh ba wannan wannan kana da bukata gare shi amma shi ko Allah ya yi waɗannan abubuwa duka bai da bukata ilai wai ke nawa ne ma abu nawa ne eh ishirin da biyu abu ishirin da biyu kuma alaka bai da misali ne idan ka odo ne matsala la ta ha. wannan abun wajen ishirin da biyu ɗin nan ainihin bai mutu Allah yawa mutu shi bai da bukata a gare shi bai jisansa don ya aike shi bai kwansa ban menene ɗinsa ah, in ma wani abu kai masa bai nunka ma in ka ba da taro Allah bai ba ka taro guda goma ka kai ke da ba. ne ma ya nunka ma shi ma zuwa ɗari bakwai ko ninkin ba ninkin ma bal ma'adina hutar tare da cikakken wadatuwan fa'arhu min jami'il wujuhi ta dukkan fiskoki kullu zalika da'il lil qulubi duka wannan yana jan zukata ila ta'alluhihi ai wannan dole a so Allah dole ai da'a ga Allah wannan Allah in dai mutum yaje har yanzu shi ya rasa yadda zai so Allah so najin bai da rawa ko kuma ba ka gane magana da aka yi ba dole yanzu mutum ya fi son Allah sama da dukkan komai kamar yadda zai so manzonsa saboda dukkan komai Allah min babi aula wa mahabbatihi ta'alluhi ta masa yi masa da'a mahabbati son shi bal kai ba wannan ba Allah kare wani sirri na tamkinuhu abdahu min ma'afiyatihi tunda baka isa ka fara wa Allah ba ba sun karbi aka wa Allah ba saba masa da ake ba sun karfin sa ake ba o'o oh, oh, shi ya ba wa mai sako da ama ya saba masa tamkinahu ba wa ba da ba wa bawansa dama min ma'asiyati kai wa i'anatu ya taimake shi alaihi wa safarhi ya rufa masa asiri hatta ya qadiya wa qalahu hayy ya bukata fa min daga babansa وكلاءته يكرهه وهراسته له وهو يقضي وطره من معصيته yanzu a gani ba dan fashi sai fito daga daji kana ga dan fashin nan ya fi karfin Allah ne ba zai karfin Allah ba ya fito ya lafa yar bindigo da yan bindigogin su kokor kokor kokor su zo kan tike su tare su kakkace bayan Allah su ɗibi dukiya su koma cikin daji su yi zaman su suna da su sha abin Allah ya taimake su haka kai shi dai akwai wani abu tun da a nan dajin da zai rike iska shi kenan mun tuna za ta mutu ya rike wannan oxygen ɗin da suke sha a daidai iya area wurin ko a rike na su ba tunda Allah mai iko ne wannan na jan oxygen inda ake saka wancan kuma Allah ya hana shi ba muka samu lafiya cikin mu ba muna ta numfashin mu girman mutum da yake kake so la ya amahin da yake yi ba ya kici dole sai an nemi wani abu an dankara masa baki sannan an farfado da shi shi ma an ga ta je karfe sai ka gani ya kai sai ga likita ya ce sai ya mutu hatta wannan da kan tallaba ma ina ya mutu to amma kaga Allah ya kyale ma ba wani mutum da ya gagari Allah har mutum Allah ya ce a yi sallah kake yanzu ba za a yi sallah ba ba za a ƙara jarki ba wanda duk ya ce ai ba na hana sallah ba sai ka hana sallah sai na hana sai Allah ya ce a yi ki to ni na hana kuma Allah ya galibi sai Allah galibi Allah halibi zan dan koma eh, zan dan koma bayan wannan daga ina yawa bal bal tamkinuhu abdahu bawa bawansa dama min ma'asiyati wa i'anatuhu da taimaka masa alaihi wa kitrahu da kuma rufa masa asiri hatta ya qadiya wa tabu minha yani sabon wa kala'atuhu ya kuma kare shi wa irasatahu lahu وهو يقضي وطره من معصيته وهو يعينه ويستعين عليها ainihin yana taimakonsa kuma yana neman shi ma ya taimake shi bi ni'amihi wa yasta'inu alaiha bi ni'amihi yana amfani da ni'imomin Allah kan sabon min aqwad dawa'i yana daga mafi karfin bukatu ila mahabbati wannan ya waje bakwa da kowa ya Allah duk da ya fi masa ya bacce saboda kyalifi da ya yi falau an na makaluka in abin da za ce wani halitta ne fa'ala bi makalukin adana shay'in ya yi wa wani mahaluki mafi kankancin wani abu min zalika lam yamlik qalbahu bai ya mallakan zuciyarsa amma habbatihi ainihin daga fa kaifa la yuhibbul abdu ya ma ba a ce bawa ba zai so Allah ba ai kowanne ya waje bai so Allah da bai sako da bi kaza da mai kaza ta saka bakon irin wannan a sawa mutane son Allah da kansu ne za su daina sabo amma kuɗi bai sa mutum ya daina sabo Me ke damun ku kuɗi to ga kuɗi ku daina sabon Allah ba su bari ba mu da kuɗin da za mu ba ku sai da ku yi tsoron Allah ba kuɗi da za a ba ku sai dai a nuna masu kai a karanto masu tauhidin rububiyya ko wanda iya bayani ya zo ya saki tauhidin rububiyya a wannan son Allah ne kaɗai zai sa mutum ya daina abin da yake aikata wa banna da yi himbul abdu da kulla kalbihi bawa ba zai so shi ba da dukkan zuciyarsa da yi daga ba. من يحسن إليه وندئك إكي مفتوة فوائد ونن على الدوام بعدد الأنفاس duk numfashi da zai fita da taimakon Allah zai fita duk numfashi ba numfashin nan abin zai shafin nan ba haka ne ma numfashin akwai abin da ke ci akwai da ke fitarwa ma'aika a da shi shi kuma yana fafa فخيره إليه نازل كل الهيرين الله فوق عيش جريكا أبركتكم كل سيدت يكتعوا جريش وشرك إليه صائد كل شرك أشتوا رمى تقوتي يعني موت الله أعضاء فكاري شدك مصيفو الله أشي مصيفون شيء شوالكندر يتحدث إليه ينعى نعمه بنعمه wa huwa ganiyun anhu kuma Allah bai da bukata gare shi wani abdu ya tabbatabu ilaihi kullum bawa yana neman fusatuwa ma'ana kiwa wuri ina kwatawa Allah bil ma'asi wa huwa fakirun ilaihi gashi yana bukata gare shi fala insanahu da birrahu wa in'amahu alaihi ya sanduhu misalin Allah kyautatawar Allah nikintarwar Allah ba ta kasance ba mai kare shi an ma'aikata. mutum ya ke arzikin Allah ya sha arzikin Allah ya saki arzikin Allah ya kalla ta arzikin Allah ya yi tafiya ta arzikin Allah ya yi numfashi ta arzikin Allah ya taɓa ta arzikin Allah amma kuma wai wannan bai hana masa ya saba masa ba. Hai mutum bai da mutunci. kai kuna jin wannan magana kuma kuna ganewa rikin mutunci mutum ya kai rikin mutunci ko yaro zai iya gane wannan ko farar littafi yaro ido ya wanda za a gano ka duk abin da kake amfani da shi na Allah ne amma kuma gashi mutum ya kasa barin ya kasa bin Allah ya kasa barin sabo akwai bi akwai sabo shi bi bi za a yi sabo barin sa za a yi wala ma'afiyatul abdi kuma saƙon bawa walau mihi da zarginsa bai sa ya katsau ihsanahu Allah yanke arzikinsa na rabbi an ya fa zan yi ba a zai sananin abun ya ai ba ka sani yayin da za ka fi kai suka yarda ta al'amun la'umi mafi rikin mutunci mutunci ta kallafin kolobo ainihin barin zukarta a mahabbati man hata ta wannan shi ne lamarin sa ba ana jibi da tsinci ba za su biman hafa na ilayya eh ta yaya wannan ka dubi wannan komi shi ma yau da za a ɗauke maka takalmi wani ce ga wani silifan tsaro na saya ba komai sa ka kalle shi ka gaba za ka yi mai da tasa ba in gaba za ka manta shi sai ya kake manta wanda ya ma kafa mutum zai ga kamar ma menene to menene dole ne mutum ya so Allah ya kwana da Allah ya tashi da Allah ya shiga da Allah ya duba kullum ya dinga kallon na kafarsa yana kallon kama da Allah man haɓa shi anu wata alluka da ratar da mahabbata siwaku yau ga duka ta an koma ana san wani sa duba ko muka magana mutum yanzu wanda ya taso daga Legas ya zo Abuja a ƙasa da gaske ne san Allah sa da ya ji masala da yi mu wani san Allah ba kasa suke zuwa makka ba in dai gaske ne ta tabbata mutum ya iya takowa daga Legas ya zo Abuja a ƙasa saboda mutum to wannan da a ce Allah yake so zai iya takawa daga Najeriya ta fi masu ƙasa zai iya ko a'a saboda shirka wasu mutane su yi jerin gwano daga kano ko daga yobe ko daga katsina su zo wurin tsagutun su kawai su zo su zanki ga motoci su cewa a ba mu hawa mota muna girmama malam wannan takun da muke na karrama malam ne maza da mata har da masu ciki har wata a hanya take aihuwa. ƙarshen ta a fara ɗan irin wani suna ko a fara yar wata suna amma mu ɗan da gunkin mu sama da Allah hai wannan kaddar na Allah haka kadari dai da dai akwai daga cikin rikin karanta irin wa'annan littattafan kuma malaman mu gaskiya da ake cewa al-islamu baina jahli abana'ihi musulunci a tsakanin jahilcin ‘ya'yansa wa ulama ulama'ihi da kasawan malamansu daga su kayyace mana musuluncin nan yadda za mu zama musuluncin nan daga dangalan wa aidan banda ma wannan fa kullu man tuhibbuhu min al-khalqi aw yuhibbuka ko oh, ina ganin ko na abu ya kamata ana ajiya ba na layi sai dai ya yi shi ba fakin layi ba fakin layi sai dai amma fa ku biya mana shi yadda za mu ji daɗin tafiya ni ma zan biya kowa ma i biya tunda don in muka tashi wannan ɗin nan muna iya yin sa don yin sa za mu yi to amma kada a yi shi ba fa'ida idan kuma an duba mun ji alamar an duba tambayin da aka biyo bayar eh a ah, wannan fakul eh, wa'aitu in an ce wa'aidan din duk zai ya kada ainihin na Wa wa'aidan ban da ma wancan abin da ga kuma ma shine aidan kuma ma فكل من تحبه من الخلق أو يحبك إنما يريدك لنفسه duk wanda kake so daga halitta ko yake son ka hmm, yana fasa ka ne don amfanin kanka amma ba na son ka ne don kai don da a oh, oh, don akwai inda za ka masa amfani da ya kalle ka ga inda zai amfani da kai sai ka masa ka hmm. na'am ya ne kaɗan malan karatun bai da gana son Allah ne in dai abin da shafi son Allah ne karatun da ake duka na duniya mafi yawa karatun na hau ne karatun balaga karatun liga wa'in na aika ne wanda suka karatu fatarar karatun kafin ka samu irin wannan littafi amma eh, irin su aljawabin kafin ya ɗaiba wannan asalin wannan ba shi ne littafin ba ga ina na sama da shekara ɗari bakwai littafi ya fi shekara ɗari bakwai sun karanta shi sun yi menene ɗinsa kai dai yanzu karatun ya sulance karatun mu na safe abin kullun daɗa hamewa yake amma karatun ya yi kaɗan don yanzu za ka iske yanzu kila yanzu muna wajen tara kusan da ya ka da yanzu masallacin juma'a in sun kai dubu ɗaya da wuya ka samu hamsin eh, ɗari biyar da sai sallah ba waye ne magana now daidai mai eh. shekarar da kuka da aka ce ba malamai aure eh, ba ta ka baka muna faɓa da kama yau da istifaki yanzu maganan da ake aure in dai ana magana aure to ana da da in an mata sallah in an mata sifatar salati sai eh, sifatar eh, menene janaza ta ko sai hakamun jana'izi zo ne karatun wallahi malam a amalul qulubi kaman ba ku to Allah mun gode ma yadda Allah ka farfaso da mu muka gangaro ka da Allah ka taimake mu ka kan mu tabe mu na abin da zamu mu iya iyawa ku bi mana karatun nan ni ma ni ma zan ji bi karatun nan mu sake dawowa kan ki ko da ba ta tsaro mai mai karatun da mu mai kashi domin wannan kaga tushen abin da yake ne son Allah mutum da wannan abu ya samu ba malam ba abu da zamu mu iya bullawa hmm. eh bayan dai duniya ne ya zaka kafa kan duniya dama kana son shi ne saboda son Allah shi kenan sai ka gaya koma duniya ba da kai muka karatun eh, experience mutum ya zama su wannan tarkon fitan din nan na biyar ne ko na shida na shida ne ko na shida ne wannan tarkon na shida ne ya faɗa cikin sa ya wuya ya za a yi kaga abu a cikin tarko ka je ka zauna tare da shi a gaban da aka ɗauki kama shi zan haɗa wanda ya riga ya shiga tarkon shi na aikai gudu sai gudu daga gare su har ka gano wannan ɗan duniya ne duniyar nan wani wa a yi mala sai dai kina yasa nesa ka dai bi shi sallah amma wannan ba zai tsora ka kan tabarkin da ka tashi karar mutum ba abu an haɗe hata duniya ba ai ba ta in ka ɗan tawaye na da ko duniya ba ku samunta ba balle lahira hmm. eh wannan kaga ba ma sai an shirya da baki in yara ne a eh, yi sai dai irin wa'azi ana cikin karatun da za a dinga wurgo magana za ku gane magana ana cikin magana a wurgo magana ana magana a tsakko magana kaga ga tsakko misali aka tsakko ga wannan mai sauri sai kaga ai duk yaron da ka mai mun yi ittifaqi kan manzon Allah yau za ka iske ko da mu wurin mu mun samu irin wani ci mun ci gaba a sunna amma aka wajen mun ci baya don da aka iske in bidiya suna nan ba su musamman don Allah illa bidiya suke aikatawa don ana kiran manzon Allah kuma ta gyara gagaman sa kafin ke sallallahu alaihi wasallam ka Ta manzon Allah ta kira su kara da su bidiyan su shafa a jikin sa tukuna mun ga ka kira manzon Allah mutum ma da zai sa kai ba ka kai manzon Allah ne abun ya kai ka kwatanta ni da manzon Allah ka san ji mazo ba ya kai manzon Allah ka kwata zani da shi ke bin adalci ba to haka za ka dinga kana da ɗalibai ka ɗauko maganan yadda ake son Allah nan a takaice ba ma sai ka kawo aya ba ba sai ka kawo hadisi ba ga za ka iya rambaɗa masa kila yadda yake son yayansa to manzon to ai ka baban babanka mutumin kirki dai wane ne mutum ce to ka gani Allah ne halitti baban naka da kai da baban naka da ni da nake koya ba da baki ɗaya ya kamata mu ko Allah sama da dukkan ku ka zo ka haɗa shi da yadda ake son manzon Allah son manzon Allah ka ce duk iman nan da muka famu muna samun ta ne a ƙarƙashin manzon Allah shi kuma ga inda je karɓo ta don ana ruwan sama za ka iya kwanta musu da ruwan sama lokacin da za ka ci ba mai yawa ne ba ɗan kaɗan su ba sa son dogon abu minti biyar ya yi yawa ka so samu abin da za ka so samu ka kana kamar shi haka gobe ma ka samu ka wurga masa jibi ma ka samu ka wurga masa in kana da manyan ɗalibai ka nemi wani tafi mai dan sauki kai da ka ga manyan ɗalibai za su ga kamar kana nema ne ka tsora su akan wani ra'ayinka sannan akwai wanda ya fi ka fasaha akwai wanda ya fi ka yawan littattafai akwai wanda ya fi ka yawan kwalitace to ba haka ne don mu ɗauko littafi mu karanta idan aka karanta nukuta ya ka tantance ta kafin ka je ka karanta ta ka tantance ta daga nan ka je ta yanzu ko mu nemo kan mu wasu kamin nan ni dai ba wanda ma ya riga kafa ciki shi ma bai sa a ɗauko ka ɗauko musu misali rayayye ka kawo musu to idan ka ga sun kama haka sai ka bar su haka sai ga littafin haka yanzu ba ka shi muna cikin tafiya ba jirma ba a tsini da kai ba wai ba zai karatu ba zai karatu amma zai zama kamar ba amfani da yawa dole mu jamurki a haka kuma sannan bai hana gobe in aka da duk inda wata matsala take in zai iya warware ta kawo ta ni wannan jin sake dubawa Allah ka taimake mu Allah ka sa mana son Allah son manzon Allah son addini musulunci yadda ka rufa mana asiri a duniya ya Allah ka rufa masa a lahira alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية العافية وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين